الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya na cewa shin ya halarta shin ya ɗau kudinsa ya gyara hanya fi sabi da ko ya gina masallaci yake wa mahaifinsa wanda yake mamaci wannan lada malamai sun yi tufafi cewa abubuwa guda hudu suna iya kan mamaci yana da sa abu na farko addu'a abu na biyu istighfari abu na uku sadaka أو له أي جنس أبدا شاهد الأدواء أقول حديث النادر أبو هذا الشيء إلى أن أسمى صحيح البخاري أو لعن صلى الله عليه وسلم في سواء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له idan dan ya rasu ayyukan sa baki da sun yanke daga duniya babu abin da zai samu ba ce abubuwa guda uku sadaka mai gudana ko ilimin da ya karantar ana karantarwa ana ci gaba ci gaba da karantarwa yana samun kwamishin sa ko kuma daga nagari mai masa addu'a ba lallai ne rubuta ba ko ɗan uwansa ne ko mahaifinsa ne ko ɗansa ne ko wani ne ya addu'a addu'a tana kawar da shi abu na biyu suke idan mutum ya nema wa mamacin ta gafara to wannan ladan na kaiwa Allah mu da sarki na cewa wallazina jaru min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا الله صلى الله عليه وسلم don lokacin da aka je makabarta tare da shi aka binne mamaci yakan ce da sahabbansa استغفروا الله لأخيكم واسألوا الله له التكفير إنه الآن يسأل ونما وأنا أمور غفرة ونقولوك مثلا تربطوها domin a yanzu da za a taure shi abu na uku sadaka ko ta yin sadaka ne matuƙar sadaka ne na abin alkhairi ka iya gina masallaci da kuɗinka ka ce ya Allah ka kai ladan wannan ginin wannan alkhairi da mahaifina cikin kamararsa ka iya haƙa rijiya ka iya sayan ƙwa'ani da yawa ka zo ka ajiye a masallaci da nufin mutane suna karantawa mahaifinka cikin kamar yana samun ladarsa ka iya daukar nauyin marayu ta ce allah ya kai mai na dan wannan shi ma akwai hadisi akwai hadisi da aisha da zama ma'ana a cikin sahih bukhari da muslim wanda take cewa wani mutum ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi mahaifiyata ta rasu kuma ba ta bar wasiya kuma ni na hakikance na tabbata sanda za ka buɗi baki sai magana gaban wasiya kafin rasuwarsa za ka ce a yi sadaka da dukiyarsa saboda haka ya halarta a yi sadaka a maimakonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am hadith yana cikin bukari an sake samu wani hadith cikin sahih bukari hadisin sa'ad ibn umar shi ma ya zo gurin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi mahaifina ya rasu kuma ba na cikin gari yanzu da zo yi ta ya halarta na yi sadaka a maimakonsa manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake ya haka sai ke to ya rasu da bani na sanya ka shaida akan gona ta ta wuyi kaza na bayar da billahi kuma na dane su kai ladan ta kai ga mahaifina wannan hadisi na cikin sahih da wannan malamai suka yarda cewa ya halarta cewa addu'a na cewa gare shi istighfari na cewa gare shi sadaka na cewa gare shi da aikin hajji da kowa ya saba hadisi ya yi sosai sahih cewa mutum ya yi ya yi aikin hajji a madadin mahaifinsa wasu malamai sun zarfafa ma har sun ce ka iya yin sallah da azumi da lahiya a maimakon sa amma hadisin da aka yi da shi a kai ba aiki saboda an samu inganci a wannan lamarin abin da ya shafi sauran dabaru da ba samu nasi ba shi ne wa an laita da lisani illa ma sa'a wa an da sa'ayi sau kalwa abin da mutum ya aikata shi zai ya riga bar duniya bai sallah ka kana da na sunna amma ba shi ba wallahu ta'ala a'lam Thank you. wannan mai tambayar na cewa mutum na iya yin tarawihi sanar da jiriya ta su yi ta hajji ko kuma a a tun da hajji da goma karshe in yi ya bar daya in yi tarawihi ya bar ta hajji in yi ta hajji ya bar tarawihi an fahimci tambayar aiko Ah, malamai suna da ra'ayi biyu a kai ma yana jin mafi na kawo sai zama ko don lokaci mafi karfi mafi karfin ra'ayi shi za ka iya yin tarawihin ka don shi ka yi wani raka ashirin ne kai raka ashirin sannan ka tashi da yadda ka yi tahajjud in zuba ta ɗari za ka yi tahajjud kai ba damuwa hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul layli masna masna sallan dare biyu ne biyu in za ka yi ɗari in za ka yi ɗari biyu saura ɗari na ko saboda haka babu abar gida wancan hadisin Aisha radiyallahu anha cikin sahih Bukhari wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan sha aya ko sha uku a cikin Ramadan ko wajen Ramadan bai taba ƙarawa ba sannan hadisi yana nuna cewa mutum ya yi la'akari da kwaliki ya fi a kan ka yi la'akari da kwantiki domin alubiyu ne shi da sallar dare duka su sallar dare ne ta hajji kiyamar layi ne tarawih kiyamar layi ne to abin da aka fi so a cikin kiyamar layi shi ne kwaliki kwaliki shi ne ka kyautata su ka ta karatu cikin a yawan shakarar da akwai hadisi a rumba da sun cikin buhari akwai hadisi da zai da kundul yaman cikin buhari wanda suke nuna cewa manzara sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan dare kan karanta waje izu goma a raka daya ya karanta bakara ya tsallaka ya karanta nisa'i ya dawo ya karanta ali imran ko ba ta wajen wajen izu goma kenan ko har da kali ma a gari to a cikin wannan karatu in ya zo gurin neman aljanna ya roka in yi wurin da aka ambaci wuta ya nemi tsari wannan shi ne sharaɗarunan a hidayar manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi masu da yake ce wata rana na yi sallah a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da dare da ya tsore ta karatu ya tsore ta karatu ya tsore ta karatu yake hatta hamantu da amri suri har sai da layin guri yunkuri na yi kuri cikin zuciya na mummuna mummunan kuɗi malamai suka fassara cewa ya so ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai ya dan koya ku gaba yana gare shi a shi manzon Allah yana cikin sallah yana kallon gaba yana kallon ta gaba eh. to wannan shine da aka ce wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير قدر كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون sani ba ko ana jin samun kammala sura yau insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى أن كان ذلك الوجود المتعلق بالتسعيد هو القضي إن كان لنا في عشرين رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da dubu da talatin da tara ne, a mai samu kammala azumin da lafiya da ya kama lada da ke ciki da gabata mana a musafarar ci gaba da tafsirin masu cikin surar yusuf mun yi bayanin cewa tuffar annabi yusuf alaihi salam ta riga ta kare sauran kamar conclusion ne khatima ne da ainihin sura da darussa da abubuwan jigina ne ya kamata mutum ya san su shi sa Allah madaukakin sarki sun yi tuyo da magana kan hurdar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamar ta domin domin hulɗa da ke tsakaninsu Allah madaukakin sarki ya koro wannan jinsa Allah yake cewa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh ay wa kathirun min aya wa kathirun min alamat da yawa daga cikin ayoyi ayoyi nawa ne a sammai alamomi nawa ne a sammai da suka nuna cewa Allah madaukakin sarki tsaye ne la sharika lahu fi mulki malamai suka ce daga cikin ayoyin nan akwai ita sama da kanta yadda Allah ya halitta ta ya daga ta ya karfafa ta Allah ya daga sammai guda bakwai ba tare da rigi su ba duk wani wanda aka haife shi a rayuwa sai dai ya zo ya tarar da sama haka yadda take ya mutu kuma ya bar mu ba za ka saba samun wani guri ya yi tsara ba ba za ka saba samun wani guri ya yi kirajin ko ya tsage ba miliyoyin shekaru haka sama da ke wannan tsaya kadai ai ta isa shi yasa Allah bada sarki ke cewa cikin suratul mulk تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق سبع سماوات طباقا قال لي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى في خطوط ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا ومواصلا a za ka yi kalli sama ka sake kallo dan za ka kai za sau ɗari za ka ga abin mamaki babu wani tsaro a ciki babu inda ya lalace babu inda ya yi tsara babu inda ke bukatar a yi fashi idan halittar ɗan adam ne a ce maka yi shekara ɗari wallahi dole yi gyara idan motsa ne dole sai an kai makani amma halittar Allah haka lalata ko shi karanta shi mutum karantarsa ka zube shi ba kalli idan tanan ka yadda aka yi ba sa karewa za ka yi shekara tamanin a duniya idan zan suna juyawa haka wane ne ya zama zuba waɗansu ruwa a gudun suke juya haka ba sai akwai ayoyi da dama a sammai akwai wata akwai rana akwai gajimari akwai mala'iku dukkan su baki da ayoyi ne wanda kafirai suke wucewa suna gani amma bai kara musu imani yace wal ardi idan ka dawo kasa kan min ayatin alamomi nawa ne a kasa da suke nuna kadai sun ala ita ƙasar ma da kanta da aka shimfiɗa ta kun san cewa wannan kasar an shimfiɗa ta ne akan ruwa 70 something percent kashi 70 da wani abu yana jin 75 ko 70 na doron kasa da muke taka a ruwa ne ma yanzu Allah ya ga dama sauran kafi fasar da zai hada kayan shi shi ke nan sai mutanen filibin ga duwatsu a kakka masu a ciki ga mutane masu tafiya a gaban kasa ayoyi wafi a kusurkon a fara su. ga dabbobi da Allah ya hajja dabba dai Allah ya buga mana da sada cikin alƙur'ani afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat su mushrikan ba sa kallon raƙumi da yadda Allah ya Allah ya hajje shi yanzu da kace za ka yi bincike akan da kawai sai kin gani wannan ake ka yi tabi kado duba irin hakurin da yake shi irin kuma zafin za a san ramuwa ne shi ga haƙuri amma iya tashi rama wani abu ka ce ba shi bane naman tsawaraka ne tsarin tsawaraka ne nonon tsawaraka ne shi kadai ne ake kira safina ta sahara sai ka yi tafiya na kwana uku zuwa biyar a cikin sahara bai sha ruwa ba da shi komai ba kuma na kira tafiya garin haka da yankuru na gidan dibiri kai ba kudin to irin waɗannan ayoyi ayoyi ayoyi an shi ne Allah yake cewa wa ka ayyin min ayatin ay wa kathirin min ayatin fis samawati da yawa daga cikin ayoyi a sabai da yawa daga cikin ayoyi a ƙasa ya maruna alaiha sai su wuce kawai kamar ba su gamsu ba mushrikai da kafirai sai su wuce kawai kamar ba su gamsu ba ba sa idina da abubuwa da ke cikin su jama'a idan ba shirya a hannun Allah ne ba a ce shirya da mutu hankali mu ya ke gane ba to wanda ya fi cancanta ya fi kowa gane shiryar Allah Allah ɗaya ne da ni su ne wanda suke karatun zamani turawa yau sun wuce har sun je astronomers sun je har space ba ma wannan sama da muke gani ba wa ka ayyin min ayati fis samawat sai shi shiga sai ga planet da yawa wanda Allah ya halitta Sun san duniya da za ka iya zama ci Duniya da ba za ka iya zama ba ina ne akwai oxygen ina ne babu oxygen duka su sai wannan kadai da bisa ya nuna musu Allah ne babu wani mutum da ya taba mutuwa ya ce shi ya halitta ya halitta ya halitta wannan abubuwa kenan bayan nan ce su Allah alaika ya muruna a suke wuce wannan ayoyi wa kuma an na an ba kuma sai su jiya su baya kama ba su kansu ba na وما يؤمن أكثرهم Allah ya ce wa الله يجي وما يؤمن أكثرهم yawancinsu ba ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun fa ji suna tunya mai kishi da su wa wala wai ai imani da Allah kuma ana shirka Allah ya ce wa ma yuslimu asfahu billahi illa wa hum mushrikun yawanci su ba sa imani da Allah ba ji sun hada da shirka to tauhidi da shirka suna haɗuwa ai kamar wuta da daddan ruwa ba sa haɗuwa a zuciya daya wasu malaman tafsiri sun ce wayannan kafirai na ƙurishawa ina ne suke imani da Allah a cikin tauhidin rububiyya musan tauhidin rububiyya ko kada ta Allah da halitta a ina ne suke shirka da tauhidul uluhiyya shine kada ta Allah da bauta sun yarda Allah shi ke da shi ke da halitta idan ka ce da suwa ya halicce ku za su ce Allah wane ne mai kashe ku za su ce Allah wane ne mai raya za su ce Allah wane ne mai arzikawa za su ce maka Allah hasili ma idan suka hau kan teku iska ta yi wasa da hankalinsu Allah suke kira ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ألا توحيد الربوبية فلما نجاهم إلى البر إذا كل شيء في إيمان لتوحيد الربوبية أما كل لغة سنة كشيء قلوب كريت الله لبنسى توحيد الربوبية إذا هم يشركون في آآ آه، آه. مولي هو كلام مولتا و يقربون إلى الله سبحانه ويسيت حجر هو كان ذلك على a lokacin suna aikin hajji garin nasu idan suka zo irin talbiyar da muke yi suna da irin talbiyar tasu ta shirka da suke cewa labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma la sharika lak illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak kun yi tsiyabo لتوحيد الشرك عليه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم ها يا سيدر حديث يجري لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك هو ما ملك wai أنا أبوك mun amsa kiranka ya Allah zuwa da aikin la sharika lak ba ka da abokin tarayya illa sharikun huwa lak fa shi abokin tarayya naka ba ka da abokin tarayya ba shi abokin tarayyar ka tamliku huwa ma malaka wanda ka mallake shi da abin da ya mallaka hada anan da tauhidul rububiyya tsatsa da kuma shirka a tauhidul rububiyya tsatsa irin wannan shirka ta shigo cikin al'ummar musulmi dan nan ba a shirkul akbar kawai ake nufi ba har ma da a akbar wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushriku yawanci su ba su imani da Allah ba ce suna shirka yau za ka samu musulmi ya yarda Allah ɗaya ne yana salloli yana azumi zai iya ma zuwa aikin haji amma yana da wata kariyar sa a ƙarshen garansa wanda yake tunanin cewa wannan kulumboton shi zai kare shi wata musiba haka wannan shirka ne musulmin da zai yi rantsuwa ya ce a rahadin Allah ya yi mai ya yi mai ya yi tauhi ya yi shirka zama wannan shirka ne ba man halafa hadisi ne man halafa bi rairin lalifafar ashirar don mutumin da ya rantsa da wani Allah ya yi girka wa ma yi ƙulun asfarhun billahi illa wa kuma shirku da Allah kawai ake rantsuwa mutumin da ya rata ya laya da sunan aljanu a cikin baka kai ya ilu dam da ya ilu wai su ne masu kare shi ya yi mai ya yi shirka inna roƙa wa ma'ima wa tibala shirkun canji ma shirka ne a tsira shirkun ka yi don a gani a yaba maka ko don a ji a yaba maka shirka ne wa ma yi ubinu a tsarahun billahi ina wakon mashirkun amma karbar shirka ba ta cire mutum daga musulunci wancan kuma tasu babbar shirka kana yi ko kana sallah babu amfani wa ma yi ubinu a tsarahun billahi illa wa hum mushrikun shi kuma Allah madaukakin sarki babu abin da ya tsada irin shirka a cikin hadisin da ta ce hadisin kursi Allah madaukakin sarki yana cewa ana asala shuraka'i an shirk na fi kowa wadatuwa daga shirka man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taratuhu wa shirka don mutumin da ya aiwatar wani aiki da wani aikin ibada sai ya nemi lada a gurin wani na gobe kiyama zai gane shi da aikinsa ba lada in je gurin su su ba shi ladarsa ta Allah ya kare haka amin أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتي تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة مرتدا Allah ne ke zamba game da mushrikai yake cewa su waɗannan mushrikai waɗanda ba sa imani sai sun haɗa da shirka waɗanda suke wucewa su ga ayoyin Allah a tambayi da kasai su juya musu baya ne suke gira ne a sa'adinu shi sun amince ne sun aminta an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah wani yanki na ukuwar Allah subhanahu wa ta'ala sun aminta ne Allah madaukin sarki ya aika musu wani yanki daga azabarsa da sa. يزول يرمى بيزولي أو تأتيكم الساعة بردة حكم آآ سنة جواني عيكاشا القيامة فجأة قرأ البطارة سنة جواء أبدا سكجلا جنوهم لا يشعرون البطارة سنة جواء قل هذه بسبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما علينا المشركين an jiya zance yanzu an dawo kan bayani kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam عارف الدكتور مشركي إذن تقول الكي إذن بدل وشوه من الله صلى الله عليه وسلم يعني كما أن داو كان يد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم غير من الدعاء الله يقول كثير أقول يا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم hadihi sabili wannan ita ce hanya ta wannan shi ne tafarki na menene tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace adawu ila Ya yace ina kira ne zuwa kare ta fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ina kiran wanda ba musulmi ba zuwa Allah ina ma kiran musulmi zuwa Allah amma ala basira ina kira ne a bisa ilimi da hikima jama'a muna ji ba wani abin mara ana ga hankali alaba an kura ne sai haƙuri an ce baki da suka iso mada masu ce mana za su a bai zafi da rasu da rasa a jarisi ba su sa ƙwamu ya sa ilamu

那你说能不能对吧？ na'am Allah mu da sarki sai ya ci gaba da cewa kul hadhihi sabil ka ce da sulaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tafarki na ad'u ila Allah ina kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga kadai ka Allah subhanahu wa ta'ala ba ni kadai nake daukar wannan nawin ba ana wa man taba'a da ni da duk wani wanda ya bi nauyi da aka kora musu shine kira zuwa ga Allah kenan da awa zuwa ga addinin musulunci ba wai aikin malamai ne kawai ba idan har ka amsa sunar wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nauyin isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya rataya a wurinka matukar kai musulmi ne يشكل هذا ما الكلام ممكن يزول عليه فبدا منذ أن الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سوى قل هذه السبيل وأن شينة قلتنا وأن جدت هنيتا أدعو إلى الله إن أن يزول على على بصيرة أنا ومن التبعي دليل shi yasa iya gwargwadon abin da ka ne a addini iya sabon da za ka isa ba sai ka tara ilimi da yawa ai shi sa mun zama sallallahu alaihi wasallam cewa bani ko anni walau aya isar da sako daga gare ne ko da aya ɗaya ce yau wanda ya shigo cikin ɗin musulunci sabo bai san komai ba sai fatihar da aka koya masa wannan fatihar in ya samu wani wanda ya musulunta shi ma zama dole a kan faifai da wannan mutumin fadila saboda haka na wani ba na almajirai da malamai ne kawai mu yi la'akari da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala basiratin a bisa basira kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na bukatar ilimi da su. idan babu ilimi maimakon mutum ya gyara sai ya bata idan babu hikima sai mutum ya dora ya sanya wani abu wurin da bai dace bari mu buga misali da ko guda biyu daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kira da hikima da basira wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci tare da sahabbansa sai wani ba kauyen bai yi zo kawai sai ya zuba misali a masallaci yadda muke zaune nan kawai sun shigo cikin masallaci kawai sai kwaɓa za a yi ke fitsari kawai a cikin masallaci mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga sahabai suka yi ta a ƙasa mai zagi na yi mai tsawa na yi mai ta na yi har ma wa'an sun yi hukuri su bishi da duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'uhu wa la tazilu shi kada ku hankare shi ku zage shi kuma bar shi ya kara ta fitsarinsa fitsarin da ya soma kuma shi ya kara ta cikin masallaci shi ne idan da fitsarin ba kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi cikin nutsuwa sa'a zo nan da zo gaban manzon sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya shirye shi wannan masallaci da gani ba guri ne da wani aiki daban ba guri ne na ambatan Allah da sallar da karatun alƙur'ani saboda haka wannan dai wannan abin da kai bai tashi ba a cikin masallaci wannan good approach da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan sai ji daɗin wannan wannan shi ne hikima da wasu أدعو إلى الله على بصيرة على علم وحكمة وبصيرة wannan kyakkyawar mu'amala ita sanya wannan ba kauyen balarabi ya ka tafi musulunci tafi ce a shabar an la ilaha illallah wa an naka a annaka rasulullah sai kara da rufa ma kuma sai ce allahumma shirshi wa muhammadan اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا احدا ya Allah ka yi mara ba ka yi wa annabi Muhammad rahama duk wani mutum a ka kasa baya mu biyu kan nan Allah da yanke rahama da kan gare shi haka hannun ka bai sanne yake da zuwa da wanda suka hantare shi idan ba ka kyautu sama mutum ba ba za ka yi ajiyar ba sai ka kyautu ta masa sannan ma wannan muskular manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai gara da hikima ya ce ne yace da kan hajjar ta wasi'a ai kan ta kula da mai faki ramar Allah ai ta bi karfin mu nan ne karanta masa inna azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ba ta da wanda daga dama kawai ne ke so kada ita a bara hamata ta shafi kowa da kowa har fir'auna mai yana jin daɗin rahmar Allah sai eh, har shi shedan ma yana cikin rahmar Allah kuma Allah ya cewa sun bijiri sun butulce maka wani misali kuma akwai lokacin da wani saurayi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi shi musulmi ne shi wani musulmi ne amma Allah ya jarabce shi da san mata da zuka ba manzo sallallahu alaihi sallam kuma da ta saurayi ne yake ji da shi ya rasu ba na yi imani da kai na da dukkan shari'a amma akwai abu ɗaya da ya karfi na shi ne zo mai izini kai mai izini manzo Allah ya ce menene ce kawai sai maka izini ya dinga fita yanzu da wani malami mai wani saurayi ya zuwa da kashi shi da yake so ya masa ya gyara masa ayoyi da samun yadda zai yi ai karshen sa ta bi ida masa za ka iya fata da dan za su rasu da na ga yadda shi to magana sai ya mutunta da wanda za da Allah da sai ce a tarbahu bi mutunta yanzu za ka ji daɗi da yi wuta tare da mahaifiyarka yana irin wannan abu وكذلك الناس لا يرضون هل المحاسب يدي باقا سحاكا مموكا تبقى دي باقا كان عير إياج ما دير ما أتاك ذاك إلي إتا هو الوليج أترضاها لأختي أترضاها لعمتي أترضاها لخالتي لا لا لا لا من ذرك الله صلى الله عليه وسلم tsakanin mutane ba sa yarda ko ba sa yarda a musu daga ƙarshe sai ya tura annan sabon albarka a ƙirjin wannan saurayi ya addu'a har ma saurayi yake cewa manzon Allah sarwa alaihi ma bai cire hannunsa daga ƙirjina ba sai da nake a dorin ƙasa ba ba babu a da nan tsada kamar zina addu'a wurin Allah ala basira an taɓa yin sallah wata rana wata hadar yana cikin sahihin muslim ana cikin sallah hadisin muawiya ibn al-hasan ana cikin sallah sai wani sahabi ya atishawa ya atishawa cikin sallah shi kenan akwai wani sahabar kurkusa da shi kawai sai ya hamuka wa ya hamuka Allah ya halatta mutum ya wannan cikin sallah idan dai baka cikin sallah ya halatta amma kana cikin sallah ai batun ka yi magana bai taso ba to a lokacin da shi wannan sahabi yake wannan shi bai sani ba sahabban da suke kurkusa da shi sai wannan ya dake shi kai shuru yana ce maka kai shuru mana ba su iya magana ma sai su kafa shi ya shuru shi kuma yana ta kala Allah shi bai ji an ce bai ji an ce ya hadiya kuma Allah wa rasuluhu barakun ba sai ya zara to ana taba nan sai abin ya kara lalacewa mai taba nan sai hankali da ja ah, na yi ya za ka taba sai da aka yi da sallar baki daya sai manzara sallallahu alaihi ya kira shi ce shi mai ce maka إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شر من كلام الناس لذلك إنه وانا صلى ba a yarda mutum ya sanya magana ta mutane a ciki ba yi karantar da shi da kyau har ma sahabi yake cewa wallahi a duk halin kasa ba shari'a ban taɓa ganin malami wanda ya kware wurin shirar da mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin kuma dukkan tsarki da ya zo suka mutu da ama kuma ni ban kasance da su mutane mashirikai ba za mu kara ne kuma kuma da aya da yake akwai baki ana bai kan dare a kare surar yau ba in sha ba ta ala gobe za a kara ta sha ba Allah ya kai mu gobe صلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين jama'a za a yi hakuri kamar da ke gani muna tare da baki wanda zan sa malar haruna da gabatar da su sha Thank you.